الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله أفضل مكتسب فأفضل ما يسأل عبد لنيله في هذه الحياة الدنيا هو تقوى الله كما أن أخطر ما يصيب, الم... ما يصيب العبد في هذه الحياة غشيان الذنوب غشيان الذنوب والمعاصي والآثام فإنها سبب ال... فإنها سبب الهلاك سبب الهلاك للفرد وللمجتمع قال جل وعلا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وقال جل وعلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا كافرين وكل كانوا ظالمين فهذه هي نتيجة الذنوب إن الله تعالى يأخذ بالذنب ومن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر ما يستفتح به صلاته أن يتأوض أن يسأل الله تعالى التطهير من الذنوب فكان يقول في سكتته في دعائه للاستفتاح في الصلوات اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي كما اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان من دعائه على الميت من دعائه للميت في صلاة الجنازة يقول واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فإن العبد إذا دخل في قبره وعليه الذنوب والآثام فإنه يؤخذ به فلذلك كان من أفضل ما نقدمه للميت بعد وفاته من الدعاء والشفاعة إلى الله تعالى بأن نسأل الله تعالى أن يطهره من الذنوب وآثارها فهذا يتطلب منا معاشر المسلمين أن نسأل غاية, الجه... غاية جهدنا للت... للتطهير من الذنوب والخطايا وأن نسلك سبيل النجاة منها سبيل النجاة منها فمن أسب... فمن أسباب النجاة فمن أسباب النجاة من الذنوب والمعاصي أن العبد يستعظم أن على العبد أن يستعظم الذنب وأن يترك استصغاره مهما كان صغيرا وأن, وأن يترك محقرات الذنوب وأن يتجنب المجاهرة بالمعاصي وأن يسارع إلى التوبة التوبة النصوح التي يحبها الله تعالى من العباد وأن يفارق دواعي المعصية فإن ذلك هو هو التيقظ وهو الأخذ بالعزيمة وأن يدوم على الاستغفار فإن الاستغفار هو سبيل لمحو الذنوب والخطايا وآثارها ومن الأسباب أن يتبئ السيئة الحسنة فإنها تمحها ومنها تحقيق التوحيد لأن من حقق التوحيد أتى الله وإن أتاه بقراب الأرض خطيئة أتاه الله بقرابها مغفرة ومنها ملازمة صحبة الأخيار ومنها الصبر وقوة العزيمة فنسأل الله تعالى لنا ولكم العافية فإن, أه فإن أكبر العافية وأفضلها المعافاة المعافاة من الذنوب والخطايا والمعافاة من المصيبة في الدين كان صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا وأنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين مجد الله جل وعلا tsoron Allah shi ne mafificin abin da mutum ya yi tsororinsa a wannan rayuwa babu abin da mutum ya nema ya yi ƙoƙarin samunsa a kowane lokaci a kowane kiftawa a kowane numfashi irin abinda zai sa shi ya ji tsoron Allah a wannan rayuwa tsoron Allah shi ne dalilin barin zunubai su ku ayyukan sabo da zunubi su ne mafi haɗari ga rayuwar ɗan adam a wannan duniya su ne zunubai su ne sababin halakar ɗan adam shi ne sababin halaka ga ɗaiɗaikun kuma ga jama'o ga wato taruka da al'umomi Allah maɗaukakin sarki ya buga misali a wurare da dama a kan yadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da al'umomi saboda zunubansu Allah maɗaukakin sarki ya ce da yawa alƙaryatu alƙarni wanda yake mun makana su mun tabbatar da su a bayan ƙasa fiye da yadda muka tabbatar da ku muka saukar da sama tana kwararar da ruwa a gare su kuma muka sanya ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu amma muka halaka su saboda zanubansu muka tayar da wani karnin daban bayansu haka Allah ya buga misali da mutanen fir'auna da waɗanda suka zo gabaninsa ce sun ƙaryata da ayoyin ubangijinsu Allah ya ce sai muka halaka su da zanubansu muka rike su da zunubansu kuma Allah wato mai tsananin ukuba ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya janyo hankalin 'yan adam ya ce waɗanda suka zo a cikin ƙasa bayan waɗanda aka halakar sun wuce shin ba su shiryu ba ya zuwa ga cewar in mun so sai mu sanya musu musibu saboda zunubansu kuma mu yinke zukatansu ya zamanto ba sa sauraron wa'azi to yayin da abin ya kai ga haka shi kenan koyaushe azaba Allah za ta iya zuwa baraɗi saboda haɗarin zunubai ya kasance addu'ar mafi yawan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake buɗe sallah yake shiga cikin wannan farfajiya ta munajati da Allah ta sirri tsakanin bawa da Allah abin da yake shimfiɗa da shi shine neman Allah ya tsarkake shi daga zunubai neman Allah ya tsarkake shi daga kurakurai saboda wannan shine ne wanda in Allah ya ba bama mutum to hakika Allah ya tsirar da shi ya kasance in yayi kabbara yana yin shiru yana kawai lokaci mai tsawo sai wani lokaci ɗan ƙanƙani. sai Abu Huraira ya tambaye shi ya ce ya Rasulullah shirun da kake yi tsakanin kabbara da karatu na sallah me kake faɗa ya ce ina cewa Allah ka nisantar da da zunubai da tsakanina da kurakuraina kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma Allah ka wanke ni daga kurakurai na kamar yadda kake wanke eh, tufa wadda yake farar tufa daga dauɗa kuma Allah ka wanke ni daga zunubai na da ruwa da ƙanƙara da ruwan raba ka duba irin wannan addu'a da annab sallallahu alaihi wasallam yake a kowace sallar farilla idan ya bude saboda ya nuna mana annab sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe masa zai haɗu da Allah ba shi da zunubi ko ɗaya amma ya nuna mana dan mu al'ummarsa mu sani mu san muhimmancin neman kariya da tsari daga saba ma Allah da kuma irin mummunan tasirin da zunubai suke yi don haka yake neman Allah ya nisanta shi tsakaninsa da kurakurai kamar da ya nisanta tsakanin gabas da yamma kuma mamaci cikin addu'ar da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wata gawa da aka kawo ta gabansa shi ne Allah ka wanke shi daga cikin addu'a ya ce Allah ka wanke shi da ruwa da kan Allah ka wanke shi gare-gare kamar yadda kake wanke farar tufa daga dauɗa Allah ka wanke shi daga zunubai da kurakurai kamar yadda ka wanke shi daga zunubai da kurakurai da ruwa da tsankara da ruwan raba domin duk wanda ya shiga kabarinsa da nauye-nauyen zunubai to wannan hakika ya ɗaukan makansa wato babban nauyi sai yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi da shi shi yasa babu abin da gatan da za a yi ma mamaci irin a loƙa masa tsarkakewa daga tasirin zunubai saboda tasirin zunubi bin mutum yake sunnar Allah ce Allah ya bayyana mana sunnoninsu ba sa sunnoninsa ba sa canzawa don haka mu kiyayi zunubai babu abin da muka nema a cikin wannan za mu nema a cikin wannan rayuwa irin tsira daga gare su Ibn abbas yana cewa shi saban Allah duhu ne a fuska da kunci a cikin zuci da takura wato da ɗebewar albarka a cikin arziki da kuma sanya tsana da ƙiyayya a cikin zukatan bayan Allah ga mai aikatansu saboda haka abu ne wanda ya waje ba mu kokarin kubutar da kanmu daga gare su daga hanyoyi da Allah da manzansa suka nuna mana na hanyar samun tsira daga sabo da zunubai shine mu san girman zunubi kada mu wulakanta shi kada mu ɗauke shi shi wani abu wanda bai kai ya kawo ba ibn mas'ud yana cewa mumini yana ganin zunubansa kamar wanda yake zaune ne a ƙarƙashin katon dutse wanda yake yana jin tsoron ya faɗo kansa fajiri ko wanda ya saba da wanda sabo shi yana ganin zunubansa kamar wani ɗan ƙuda ne wanda yake ya wuce ta kan hancinsa sai ya bushe shi yana ganin zai tashi baya ganinsa a kan komai Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana cewa kuna aikata ayyuka ku a wajenku ba su fi gashi siranta ba mu kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna ganin su suna daga cikin waɗanda suke halakarwa daga ciki mutum ya guji wato laifuffuka da ake ganin su ba akan koman komai ba ake ganin su ƙananan zunubai ne domin kamar yanda annab sallallahu alaihi wasallam ya sifanta masu aikata kananan zunubai kamar mutane ne da suka sauka a masauki suna tafiya suka ce kowa ya je ya kawo kirgi domin a hada wuta wannan ya kawo daya wannan ya kawo biyu aka hada wuta ga garuma to haka kananan zunubai suke in mutum yana yi ba yana yi yana yi haka za su taru har su halakar da shi shi yasa ake cewa kada ka kada ka Wulaƙanta karamin laifi domin dutse da kake gani ba daga wani abu ya tattaru ya zamanto dutse da girmansa ba illa daga tsakon kwani daga ciki mutum ya guji bayyana sabo domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan al'ummata suna cikin kariya suna cikin lafiya daga tasirin zunubai sai masu bayyana sabo daga ciki gaggauta tuba tuba kuma wanda yake na nasiha tuba wanda yake na nufin alkhairi na gaskiya domin Allah yana son masu yawan tuba gare shi kuma yana son masu tsarkake kansu rayuka a hannun Allah suke jinkirta tuba shi kansa sabo ne wanda ya wajaba idan mutum ya tuba daga saban da ya yi kuma ya tuba daga jinkirta tuban da ya yi. kuma mutum daga cikin sabubban da suke kawo tsira daga zunubai da tasirinsu wato maimaita tuba ko mutum ya koma zunubi domin shi bawa har a koyaushe mai rauni ne yana yin zunubi ya koma ya yi zunubi ya koma to koyaushe ya tuba Allah zai yafe masa har Allah ya bashi istiqama kamar yadda ya zo a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani bawa ya aikata laifi sai ya ce Allahumma ighfir li Allah ka gafarta min na. sai Allah ya ce bawana ya san yana da ubangiji da yake gafarta zunubai kuma yake yin azaba akan wani akan yake yin azaba saboda zunubi na ya tema bawana yayi ya sake yin wani zunubin ya sake cewa Allah ka gafarta mun zunubi na Allah ta'ala ya ce bawana ya san yana da ubangiji da yake gafarta zunubi kuma yake yin azaba akan zunubi na ya bawa na zai yi haka har sau uku a na hudun Allah ta'ala zai ce to bawa na ya san yana da ubangiji da yake riko da yake gafarta zunubi kuma yake riko da yake azabtarwa akan zunubi na ya bawa na ya aikata abin da ya so to wannan ya nuna lizimtar tuba shine zai ba mutum istiqama yayin da yace ya aikata abin da ya so wannan bai nuna kan cewar wato ya je ta sharholiya yana saban Allah ba ma'ana yayin da ya zamanto ya dawwama akan wannan to Allah zai azurta shi da istiqama kamar yanda ya ma ahlu badr yace ma wanda suka yi yakin badar ku aikata abinda kuke so na na gafarta muku kaga me suka yi sun fi kowa istiqama wato sakamakon mutum ya lizimci tuba daga sabo shine Allah madaukakin sarki zai bashi istiqama akan tafarki daga ciki mutum ya nisanci abubuwan da take motsar da shi ya zuwa ga sabo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin kistar dan bani isra'il wanda ya kashe mutum 99 yana neman tuba aka nuna aka kai aka nuna masa wani mai bauta ya je wajensa da ya je mai bautar ya ce ai baka da hanyar tuba ya cika nadarin da shi sai aka duk da haka bai yanke kauna ba ya ce a nuna masa abin da zai yi Allah ya karbi tubansa sai aka nuna masa wajen wani malami malamin ya ce kwarai kana da tuba waye sai ya tsaya tsakaninka da tuba sai ya ce masa ya bar garin da yake sabo ya tafi ƙasa mai tsarki akwai bayan Allah suna bautar Allah ya tsaya tare da su ya bauta ma Allah Allah ya ɗauki ransa tsakaninsa da mummunar ƙasar da ya fito zuwa ga ƙasa mai tsarki mala'ikun rahama suka zo suka ce ya tuba saboda haka ya taho ya nufi zuwa ga Allah ya nufi zuwa ga tuba don haka yana cikin waɗanda Allah ya ji kansu mala'ikun azaba suka ce bai taba aikata aikin alkhairi ba kuma bai kai ya zuwa ga ƙasar da yake zai bauta ma Allah wanda yake tuban nasa zai zama to mai gaskiya ba sai Allah ya turo wani mala'ika ya hukunci a tsakaninsu sai Allah ya ce sai ya ce a kiyasta tsakaninsa da kasar da mugunyar ƙasar. da kuma ƙasa mai tsarki a gaggawace ya fi kusa Allah cikin rahamarsa sai ya takura tsakanin ƙasa mai tsarki da inda ya mutu ya nesanta tsakanin ƙasar mugunyar ƙasa da inda ya mutu sai ya zamanto ya fi kusa daga ƙasa mai tsarki sai mala'ikun rahama suka ɗauke shi bai taɓa aikata aikin alkhairi ba illa wannan tuba to aka nuna masa daga cikin abin da zai tsirar da shi daga tuba daga zunubi ya bar inda yake zaune da waɗanda da abin da zai sa shi ya rinka saban Allah shi ya sa ake san mutum ya nisanci miyagun abokai da miyagun abokan zama da miyagun waɗanda za su rinka ziga shi a kan saban Allah ya kusanci waɗanda yake za su kasance suna taimaka masa a kan bin Allah wannan zai sanya shi ya samu tsira daga tasirin zunubai daga ciki mutum ya dawwama cikin istighfari kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ya ce shi kansa yana istighfari a kowace rana sau saba'in a wata riwayar sau ɗari to wannan yana daga cikin abin da ya wajaba mutum ya ɗauki abin da mutum zai riko da shi wato a lokacin ya zamanto shi ne wurdinsa da sauran wuraren istighfari wanda mun sha bayan wanda takanas muka taba hudu ba akan istighfari da bigiransu sannan mutum ya biyar da mummunan aikin da ya aikata da kyakkyawa sai wannan kyakkyawar ta goge ta kamar yadda Allah ya ce innal hasanati yuzhibun sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagu sannan daga ciki mutum ya tabbatar da tauhidi duk abin da za a yi duk juyin duniya da za a yi kada ka yadda tauhidin ka ya gurbata kada ka yadda a haɗa kada tafarkin matsafa farkin bokaye tafarkin wani wanda za ka laru da shi ba Allah ba domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi kudusi cewa bawana yana cewa bawa ya kai bawana idan ka zo min da cike da duniya abinda zai cika duniya na sabo in dai ba ka shirka da ni da wani abu to ni kuma zan zo maka da kwatankwacinta na gafara saboda haka in dai ka tabbatar da tauhidi ka rike tauhidi to hakika a ne maka kaunar tsira daga sharri da mummunan tasirin da zanubai suke da shi daga ciki kuma ka lizimci zama tare da mutane nagari domin mutum yana tare da waɗanda yake so sannan ka yi haƙuri kuma ka zamanto mai ƙarfin azima saboda ba wani abu ne yake sanya mutum ya yi sabo ba illa biye ma san rai da biye ma wato tattakin shaidan wanda maganin wannan shine haƙuri shi yasa 'yan aljanna ake ce musu ku ci ku sha saboda haƙurin da kuka yi haƙuri shine mabuɗin shiga aljanna ne mabuɗi yana daga cikin manya-manyan sabubban tsira daga sabo to mu ji tsoron Allah bayan Allah mu nisanci abin da zai kai mu zuwa ga sabo a ɗaiɗaikunmu da kuma al'ummarmu wannan al'umma tamu muna gani yadda yanzu ɓarna ta zamanto abin ado da shi abin nan ya nema bayan Allah ciwo irin barnar da ake yi a tsakankanin masu riko da rajamin al'umma yau an fallasa wannan yau an bankaɗo wannan cuta yau an bankaɗo wannan cin amana yau an bankaɗo wannan almundahana sai ka ce wato ba amana ake tozartawa ba wadda amanan nan ita ce sanadiyar fadawar mutum zamewarsa daga kan sirat idan mutum ya hau kan sirat abubuwa guda biyu su ne suka fi komai halakar da mutum su zamar da shi ya fada cikin wutar jahannama ha'incin amana da yankewa zumunci zumunci da amana su ne suke tsaye akan siratsi don su tabbatar da mutum ya tsira bai zame ba to amma yau cin amana ya zamanto abin wato ado da shi to waɗannan zunubai waɗannan laifuffuka da ake aikatawa a cikin al'umma da yake nuna wato rashin tsayuwa na jagoranci da shugabanci akan tabbatar da kan cewa an tsayar da gaskiya to fa ne yana daga cikin sababin da yake kawo halaka ga al'umma kuma abin takeici yawa yawan waɗanda zaka je waɗannan abubuwa ana bankaɗowa a kansu sai ka ji musulmi ne musulmi ne waɗanda suke kamar yadda muke huduban nan haka su ma suke jin hudubobi ana gaya musu tsoron Allah ana gaya musu muhimmancin riƙon amana bal sun yi rantsuwa da alkur'ani akan rage akan cewar za su tsare amana yayin da kuma ana cikin wannan al'umma tana cikin halin kakanika yi tsanance-tsanance sai da ƙaruwa suke a cikin al'umma sanadiyar waɗannan laifuffuka don haka mutuba ga Allah kuma lallai shugabanni su tsaya tsaye a kan amanar da suka ɗauka in ba haka ba idan wannan shine mabudin halakar al'umma Allah maɗaukakin sarki ya ce idan muka yi nufin halakar da alƙarya sai mu sanya wato mani'imta manya-manyan masu ni'ima a cikin al'ummar su rinka fasikanci sai kalmar azaba ta tabbata ta cancanta a kanta sai mu dakile ta dakirewa Allah ka kiyashe mu Allah ka amintar da mu Allah ka yaye Allah ka yafe mana Allah ka shigar da mu cikin rahamarka inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma 'anil khulafa'i ar-rashidin wal a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من هذا الوباء واكشف عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا منه يا رحمن جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك اللهم اكشف البلية عن إخواننا في بيروت اللهم اكشفها عنهم يا رب العالمين اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم أراة فاكسهم اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك اللهم اجعل الأمن والقرار في بلاد بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في موسمنا اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله